sahbihi wa sallim wa ba'du darasi da muke karatu a littafin al-alfiya fil adabi ash-shar'iyya na babban malami al-allama Shamsuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi Allah ya masa rahma. zamu karatu a darasi na 38 muna karatu a fasalin da malam yake cewa al-istimna wal aiman wa qadh al-muhsanat wa ma yatarattabu alai alistimna ya yayi bayani mun karanta a darasi da ya gabata abin da ya shafi istimna'i da kuma al'aiman ma'ana rantsarantse wanda za mu karanta shi mun karanta wani shashi a darasi da ya gabata wa qas al-muhsanat kuma zai yi magana akan hukuncin jifan mataye katangaggu waɗanda suke marasa laifi a yi musu kazafi wa ma yatarattabu alaihi da abin da yake biyo bayan haka hukuncin da yake tabbatuwa akan waɗannan abin da malam ya ambata a idan ba manta ba za mu tashi inda malam ke ta wala taj'alanna Allah dunaka junnatan wala taj'alanna Allah dunaka junnatan shine baiti na 400 da huɗu a littafin kuma kamar yadda muka sha faɗa shi malam yana rubutun littafin duk abin da izo masa a zuciya wanda yake ya shafi wani hukuncin da yake ganin ya dace musulmi isa ne kawai sai ya kawo duk da cewa zai yi fasali ya ce zan yi magana akan abu kaza da kaza da kaza amma in wani abu ya faɗo ma a rai wanda yake yana ganin yana da muhimmanci kawai sai ya ambace shi yasa ka tadda a fasali guda zai cewa ya yi taken fasali cewa kaza za a yi magana amma sai ya shigo da wasu abubuwan daban duje domin musulmi ya san ladubban da ya cancanta ya rayu a kansu yana magana a akan rantsuwa akan rantsuwa yace wala taj'alanna Allah ka junnatan da bi imani kizbin kal munafiqi Ya ce, kada ka sanya la taj'alanna Allah ka junnatan kar ka sanya sunan Allah ya zamo wato garkuwa gare ka da a imani kizbin ta yadda za ka rika rantsuwa a kan karya kal munafiki kamar rantsuwa ta munafiki ta atadi kana yin ƙetare iyaka da wannan rantsuwa ɗin mala yake cewa wannan abaiki da shi al'allama shamsuddin yake magana shi ne ɗabi'ar wasu mutane sun mai da rantsuwa garkuwa gare su don abin da za su yi za su yi rantsuwa don su samu biyan bukata musamman kuma a nan malam sai ya ce a kasuwanci musamman kuma a kasuwanci kar ka sanya Allah ya zanto sunan Allah shi ne garkuwa da za ka yi amfani da ita ka yi ta yaudaran mutane ka haɗa mutane da Allah alhali ba haka ba ne in ka yi haka to ka yi irin abin da munafukai suke yi don munafukai su ne da wannan ɗabi'a suna rantsuwa amma a zuciya sun san ba haka ba ne su kuna ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce mi والله يشهد والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله ya san in sun ce ai mun yadda kai ma aikin Allah ne kai manzo ne daga Allah Allah ya ce maganar baki ce amma zuciyar ba haka take wallahu ya'lamu innaka larasul Allah masani ne cewa kai manzon Allah ne Allah ne ya aiko ka wallahu yashhadu innal munafiqina amma munafikai ƙarya suke maganar baki ce a zuciyar ba haka take ba kar ka zanto kamar haka cikin al'amuranka ka rika rantsuwa ga mutum don yarda alhali kana nufin wani abu dan ka karibace shi ka amfana da rantsuwarka musamman a wajen kasuwanci shi yasa ma ya zo a cikin hadisi da imamu al-bukhari ya rawaito yace salatatun la yanzurullahu ilayhi yawm al-qiyamah mutum uku Allah ta'ala ba zai kalle su ba kallo na rahama ranar alkiyama wala zakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi mutane uku sai ce ushaymitun zanin tsoho mazinaci wa ailun mustakbir da talaka mai girman kai wa rajulun ja'ala Allah bira'ata da mutumin da ya sanya sunan Allah ya zamo jarinsa la yashtari illa biyamin wa la illa biyamin ba zai yi ciniki ba isaya sai ya rantsuwa ba zai ciniki ba isai da sai ya rantsuwa ya mai sunan Allah kawai abinda zai tsani da shi domin ya samu biyan bukata to Allah baya son mutum ya rika rantsarantsai wannan ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba mun faɗa a baya cewa magabata ko akan su ba sa yin rantsuwa ba sa so su yi rantsuwa ko da ko su suke da gaskiya ba sa so su yi rantsuwa saboda girman rantsuwar saboda girman rantsuwar rantsuwa ba abin wasa bane ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمنافق تعتدي ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد ود أبنكيني مكروه تكثير وتكثير يويتاوى وإفراط دكمين سكتي نصادق اليمين koda mai gaskiya ne a cikin rantsuwa ba a so mutum ya sake ya yi ta rantsuwa koda ko shi yake da gaskiya li khawfil kizbi dan tsoron kada ya fada cikin ƙarya inda ta'addudi yayin yawan yin rantsuwa yau da gobe mutum ya saba ko da kai ke da gaskiya kana yawan rantsuwa wata rana in mutum ya saba sai ya rantsuwar da a abin da yake ba gaske bane abisa bisa ƙarya wannan kuma abin zargi ne malaiti ce wa mun yaku khairan hinsuhu fa huwa sunnatun wa nadbu qadi li bil haqq yaftadi wa man yaku khairan hinsuhu wanda ya zanto yayi rantsuwa amma sai zanto khairin hinsu ya warware rantsuwar shi ya fi masa alkhairi ya warware rantsuwar shi ya fi masa alkhairi fa huwa sunnatun in yayi haka to sunna ce yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake nufi mutum yayi rantsuwa akan wato wani abu ko dai zai yi ko ba zai yi ba wallahi ba zan yi abu kaza ba wallahi sai na yi abu kaza wannan rantsuwa kenan wadda take mu'akkada ma'ana wadda ka kulla ta to mutum anan in bai cika wannan rantsuwa ba akwai kafara akan wallahi sai nayi wallahi ba zan yi ba yayi rantsuwa dole sai kafara to amma yayi rantsuwar sai ga ya fasa abin da ya rantsuwa shi ya fi mai alheri to in yayi haka ya hakura ya fasa abin kuma yayi kafara to sunna huwa sunnatun ya haka ya aikata sunna wa nadbun ko mustahabbi ne mandubi ladal qadi lidil haqqi yaftadi mutun yayin rantsuwa a wajen alkali a wajen alkali wa nadbun ladal qadi lidil haqqi in yana da gaskiya yana da haƙƙi yaftadi dan ya kwashi haƙƙinsa babu laifi yayin rantsuwa babu laifi mustahabbi ne mana in kana ganin kana da haƙƙi kuma kana ganin ba za ka tare da haƙƙinka ba to yana ba laifi ka yi rantsuwa balimi ka rantsuwa domin ka fanshi hakkinka a wajen alkali wannan da malam yake cewa idan mutum ya yi rantsuwa ana so ya kalli alherin abin da ya rantsi a kai ya aikata mana ya rantsi a kan wani abu cewa wallahi sai ne kaza sai ga alheri shi ne rashin yin to ya yi kafara ya aikata alherin in ya yi rantsuwa wallahi ba zan yi ba sai ga yin shi ne alheri to ya yi kafara ya aikata haka shi ya fi masa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito yace wallahi manzon Allah ya rantsa da Allah yace insha Allah inni la ahlifu ala yamini ni insha Allah ba zan yi rantsuwa akan wata rantsuwa ba wa ara ghairaha khairan minha sannan in ga cewa aka san rantsuwa shi yafi alheri na rantsa wallahi sai ne kaza sai naga rashin yin shi yafi alkhairi wallahi ba zan yi kaza ba sai ga yin shi yafi alkhairi yace illa ataitu alladhi huwa khair face sai na aikata abin da yake shine alherin wa kaffartu an yamini kuma in kaffara game da rantsuwata haka ma aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam a wani a wata riwayar hadisi yake cewa idan halaftu ala yamini inna rantsuwa akan wata rantsuwa fara'aitu ghayraha khairan minha sai naga abin da yake aka san rantsuwa shi yafi alheri ko kuma yake cewa idza halafta ala yamini kai in kai rantsuwa akan wani al'amari wa ra'aita ghayra khairan minha sai kaga aka san haka shi yafi alheri fa kaffir an yamini maki Allah yace yi kaffa kai kaffara rantsuwarka watil ladhi huwa khair ka aikata alheri ka aikata alheri kace wallahi ba zan shiga gidan dan uwana wana ba kaga wannan ba alheri ba ne ka yanke zumunta ka ce ba za ka shiga gidan saboda wani abu da ya faru shiga ka yi masa kasa da zumunci shi fa alheri wallahi ba zan kuma shiga gidan wani ba kuma shiga shi ya fa alheri ka kayi rantsuwa to ka yi kafara ka shiga gidan shi ya fa alheri wallahi sai ne wa wani abu kaza sai kaga yin hakan ba daidai ba ne to sai ka yi kafara kada ka yi abin manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam haka shi yafi alheri shi yafi alheri malamai suna cewa kafara tana iya shiga cikin ahkamu shari'a guda biyar din nan hukunce hukuncen shari'a guda biyar ai an tana su ko ko dai zanto abu wajibi ne ko abu mustahabbi ne shine mandu ko abu haramun ne ko kuma makaruhi ne ko mubahi halal ne rantsuwa tana iya shiga cikin wannan guda biyar yanzu misali yace yakunu hinsu muharraman idza halafa ala fi'li wajibin kamar misali a yayi rantsuwa yace wallahi sai nayi sallah azhar wallahi sai nayi sallah azhar to sai ya rantsa sallah azhar ai wajiba ce wannan akwai warge a cikin wannan ai dama dole sai kai sallah azhar wannan akwai warge a ciki saboda haka ba daidai bane wannan haramun ne mutum ya rantsa ka abin da yake dama wajibi ne in kai ya nuna yana wasa da rantsuwa kenan zai iya zama rantsuwa wajibi ce an gane ko ko kuma karya rantsuwa alhin ma'ana warware rantsuwa zai iya zama wajibi ne zai iya zama haramun ne misali idan yace wallahi sai ne sallar azar kaga yanzu batun yace ba zai sallar azar ba ta so ba Tun da dama sallar azar wajibi ce nabi idan yace ya rantsa akan wallahi ba zai sallar azar ba kaga abin da ya aikata dole ne ya sallar azar dole ya hinsu ya warware rantsuwar kaga wajibi ne dole ya sallar azhar anan kaga dole ya warware rantsuwar sa ko kuma ya zama mustahabbi ne shine misali mutum ya rantsuwa akan abin da yake a misali idza kana al-mahluf alayhi fi'luhu khair min tarkihi yin shi fa'ala alheri fiye da barin dan uwanka musulmi wani abu ya hada kan shi wallahi ba zan kuma yawa da sallama ba ba zan karbi sallama sa ba kaga wannan ai dole ka karya rantsuwa ka saboda rashin yi mai sallama ko rashin karɓar sallamarsa wannan laifi ne wallahi ba zan karbi kyautar wani ba in ya kuma ba da kyauta ba zan ansa ba kaga mustahabi ne don wanka musulmi idan ya ma kyauta ka karba mustahabi ne saboda manzan Allah sallallahu yake ta hadu? tahadu sahabu ku yi kyauta don ku samu soyayya tsakaninku to yake ce wallahi in wani ya bana ba zan kuma karba ba kaga mustahabbi ne ka karba ka kare rantsuwarka saboda me abinda kai duk da ba dole karba ba amma kuma ka saba wa abinda zai haifar da soyayya tsakaninka da dan uwanka to saboda haka wannan shine abin da ya tafi alhins warware rantsuwa warware rantsuwa da malai yace wa man yaku khairan hinsu fa huwa sunnatu mutumin da ya rantsuwa kuma sai ya ga cewa abin da ya rantsi akai barin shi shi yafi alkhairi to yayi kafara ya bar abin shi ya alheri idan kuma ya rantsuwa ba zai yi ba sai ga yin abin shi ya fi alheri to ya yi abin ya yi kafara rantsuwarsa wannan ma abu ne wanda yake mustahabbi sannan kuma ya ce wa nadbu ladal qadil zil haqqi yaftadi ay yajuzu ana ga mutum yayi rantsuwa a wajen alkali a wajen alkali domin ya kwace hakkinsa yaftadi ya kwace haƙƙinsa wala ba ta fi aimani fi aimani ma yace ma sidqihi wala yanfa'u tawilu min kulli mu'tadi wala ba'sa babu babu laifi fi aymanihi ma sidqi ya sake nana ta maganar baya in yana da gaskiya ba hana ka kai rantsuwa ba aibi bane mana ba haramun bane yin rantsuwa dan ka karbi haƙƙinka amma dai muka ce manyan mutane suna girmama rantsuwa shi yasa ko da haƙƙinsu ne suna kyalewa ba sai sun rantse ba saboda in kana da haƙƙi aka je gama alkali za a ce ka rantse kawo shaida in ba ka da a ce ka rantse don kwace haƙƙinka ko kuma wani ya yi da'awa a kanka ya ce yana da hakki a wajenka a ce ka zo ka rantse ka ture tunda shi bayi da shaida sai ka ba shi abin ka ce shi kenan haka manyan mutane suke yi ma'ana ba sa yin rantsuwa saboda suna girma mata amma yake wala ba tafi a imanihi ma sidqihi babu laifi in kai rantsuwa alhali kana da gaskiya wala yanfa'u at-tawilu min kulli mu'tadi sannan ka sani rantsuwa wato fakewa da ita yin ƙarya a cikinta a yi tawili baya amfanar da mutum baya amfanar da mutum wanda yake mu'tadi mai ƙetare iyaka mai ƙetare iyaka yayi tawili a rantsuwarsa dan ya ta hakkin wani wannan tawilin ba zai halarta hakkin wani a kansa kamar misali a je gaban alkali ana bansa wani hakki da alkali ce zaka rantsa yace alkali zan rantsa alkali ce to rantsa naka ne ce wallahi wannan na wani. wallahi wannan na wani wai yana nufi hannunsa kaga kuma ana shi alkali ba akan hannunsa yake rantse ba ko yana da zobe a hannunsa ce wallahi wannan na wani ya nuna alkali wallahi wannan na wai yana nufi yayi tawili yana nufin zobe a hannunsa ai ba shi ake magana ba kaga yayi rantsuwa wai shi a ransa ba akan niyyar abin da alkalin ce ya ya kai ba wai a shi sai ya dabara a ransa ce ya nuna wannan ya nuna zo ce wallahi wannan na wani ko kuma ya ce wallahi na wani a ce za ka rantsa ya ce eh ga wai shi wai a ransa wai yana nufin ya yi tawili ya yi a zuciyarsa ba abin da ya yi alƙalin yake nufi shi ya rantsu a kai ba shi ne ma ya ce wala yin fa'u tawilu bi kulli mu'tadi wannan tawilin ba zai masa amfani ba don ba zai halatta masa abin da ya rantsu a kai ba ko da kuwa ya fake da wata dabara dabara ba za ta mai amfani ba sai ya biya haƙƙi a ranar alkiyama amma ce min kulli mu'tadi daga dukkan azzalimi mai ketare iyaka wanda zai ci hakkin wani da wannan dabara. amma in hakkinka zaka nema dabara fa mana zaka kwaci kanka ne da dabara. a ce zaka rantsi alhali kai baka da laifi an gane ku sai kai tawili a cikin rantsuwar to wannan in kai yace ba laifi bane tunda me kana kokarin ka tsare kanka daga zalunci ne ko ka wa kanka hakki an gane ku wannan yace babu laifi kai tawili a cikin rantsuwa mana kai rantsuwa alhali shi yana nufin wani abu kai kuma kana nufin a zuciyarka wani abin kana nufin wani abin ka ɓoye wani abu a ranka ka nuna cewa ga abin da kake nufi shi kuma ga abin da yake nufi idan hakkinka ne idan kana da gaskiya in kai wannan baka yi laifi ba in kai haka baka yi laifi amma in hakkin wani kake dabara ka ci da wannan wayan da dabaran nan to wannan haramun ne in ma ka yi ba zai halatta maka hakkin wancan ba wa harrim wa qila karah yaminan biman siwa al'ilahi lahu asnatta aw lam tuqayyidi yace wa haramun ne wa qila karah wasu kace makaruhi ne yaminan kai rantsuwa biman siwal ilah da wani wanda ba Allah ba lahu a aw aulam tuqayyidi ka jingina wani abu kai rantsuwa da sunan wani ba Allah ba ko kuma baka yi masa kaidi ba aw ko kuma baka yi masa kaidi ba mana Eh, wasu na rantsuwa da wani ba Allah ba suna rantsuwa da wani ba Allah ba mutane suna rantsuwa da abubuwa da yawa to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin rantsuwa da wani Allah yace man kana haliban falyahlil billahi aw liyasmut wanda zai rantsuwa ya kaɗai kadai da Allah ko kuma ija bakin sa ya yi shiru ba a rantsuwa da wani Allah bal ma a wani hadisi ma ikin Allah yace kuma hadisi ne ingantacce yake cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka wanda yayi rantsuwa da wani Allah ya aikata shirka saboda haka bai halatta a rantsuwa da wani Allah ba ko da wane ne ba a rantsuwa da shi domin da Allah kadai ake rantsuwa da Allah kadai ake rantsuwa da anan ba da yake cewa kai la kara wasu suna cewa mami ne amma karahatu tahrim ne ba karahatu tanzihi ba haramun ne mutum tun daga hadisi karara ya hana kuma ya ce duk wanda ya ma ya aikata shirka saboda ka ba a rantsuwa da wani Allah ba a rantsa da kaba ba a rantsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rantsewa da kakanni da iyaye ba a rantsa da kowa sai da Allah shi kadai yace wala yajibu at-takfiru min hinsi halifin siwa halifin billahi rabbi wa mujidi ولم تنعقد ايمان غير muridan مريدا wa وان لم يعود anan ya kawo mana sharuɗin rantsuwa ne wanda ake mata wanda shari'a take karba cewa rantsuwa ce wadda ake mata kafara shine yake walajibu tafsiru ba wajibi bane ayi kafarar rantsuwa min hinsi halifin na wanda i warware rantsuwarsa i kare rantsuwarsa halifin shi mai rantsuwa shi wa halifin billahi in dai ba da Allah ya rantse ba rantsuwar shari'a ba ta kallanta a matsayin rantsuwa dan ghair mutabara shari'a ba ta karbe ta ba saboda haka da ma bai rantse da Allah ba to abin da ya rantse a kai ma ba kafara kai an gane cewa halifin billah wanda ya rantse da Allah kadai shine kafara take hawa kan in bai aikata abin da ya rantse bai ce wallahi sai ne kaza wallahi ba zan yi kaza ba tallahi sai ne kaza billahi ba zan yi kaza ba tunda harufan rantsuwa da larabci iri uku ne ko dai a ce da wawu wallahi ko da ta tallahi ko da ba billahi alladhi la ilaha illa huwa kaga wayannan harufan aka jingina wa sunan Allah an yi rantsuwa kenan saboda haka duk wanda ya rantse ba da sunan Allah ba to mala yace wala yajibu takfiru min hinsi halifin dan ya karye wannan rantsuwa bai yi ta ba to dama ba kafara akan sa tunda rantsuwa asalan ma bata kullu ba la tanaqid ba ta kulluwa in aka yi rantsuwa da wannan Allah kuma ya rantse sunanta ya tashiya shari'a ba ta kallon wannan saboda dole idan tsaye da Allah kadai nan ne za a ce yayi kafara in bai aikata abin da ya rantsa a kai ba Ya ce halifin billahi rabbi ubangiji na mujidi wanda ya halicce ni walam tan aqil saboda haka rantsuwa ba ta kulluwa aymanu ghairu mukallafin na biyu rantsuwa da sunan Allah ko na ɗaya kai sai na biyu aymanu ghairu mukallafin rantsuwa na yaro karami wanda bai balaga ba cewa rantsuwarsa ya tashiya ce shari'a ba ta ainihin karbarta ko kuma mutumin da aka ɗauke alkalami a kansa tunda rufe alkalam an salat mutum uku ne wanda ba alkalami a kansu na farko shine yaro karami ko asami allazi lam yablu na biyu na biyu ba annaim mai bacci yana mafarke ce wallahi tallahi sai na tau maka <laughs> wannan bacci ne kaga inda ka tashi shi kace kai ce waje bai rantsi ba kaga ai haka ba su an alkalam ko ba haka ba ba alkalami a kansa saboda mai bacci ne sai kuma na uku wanda yake mai taban hankali majnun shi ma ba rantsuwa sun sanda duk waɗannan guda uku an dage a kan su ce muridan muwafihi wa illam awwadi abu na uku sharaɗin da rantsuwa take tabbata shine mutum ya nufaci da ya rantse kai. da nufi ya yi. da nufi yi shi sa ƙur'ani ma sai ya ambaci rantsuwa wadda aka nufaci yinta wanda ita yayi ta da nufin yana nufin rantsuwar shi sa Allah ta'ala ce. la yu'akhidhukum Allahu bil lahwi sai ce walakin yu'akhidhukum bima akattumu al ayman wanda kuka kulla rantsuwa a rantsuwa iri biyu ce akwai yaminu al-laghu sai yasa ma Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lahwi fi aymanikum rantsuwa al-laghu ya tashiya shine irin wanda mutum zai yi ba da nufi ba ba da nufi ba saboda me al'adan mutane suna rantsarantsa cikin magana musamman laraba da wayanda suke sun harbu da mana sun ah, tasirantu da al'adar larabawa kamar yanzu haushi ma zai tarin tsuwa wallahi kar ka yi mun haka wallahi in ka yi ba zan abin amma in ka ce rantsuwa ce a ah, shi ba rantsuwa yake nufin amma yana taba da sunan Allah amma ba yana nufin yamin mun aqida ba ne a kawai dai cikin zance ne kawai yana so ya karfafa zance ne ko ya yi magana ya saba da wannan to kaga walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-ayman a ɗaya ayar kuma ta wannan ta bakara ta bakara ce ko ba ta abin nan ma'ida ta bakara yace la yu'akhidhuhum la billahu fi ayman walakin yu'akhidhuhum bima kasabat qulubuhum bima kasabat wanda zuciya ta kulla to saboda haka wannan sharuɗa uku ne rantsuwa take kafara take tabbata akan mutum na farko a rantsa da sunan Allah na biyu wanda ya rantsa mukallafi ne mukallafi balagi musulmi baligi sannan wanda yake mai lafiya ta hankali a akili kenan to shi ya rantse sannan abu na uku muridal muwatihi wala mai walau lam ya zama yayi nufin abin da ya rantse a kai din kuma ba wanda ya saba rantsuwa da yau da gobe kawai yana rantsiya ba ita wannan ba a ba a daukata a matsayin rantsuwa wadda kafara ta waje ba kanta. wa nadbun wa qila awjib tabarrur tabarrura muqsimin bila zararin aw zahiran abrizan qadi mala yace wa nadbun kuma mustahabbi ne wa qila aujib wasu ma suka ce wajibi ne tabarrura muksimi a barrantar da mai rantsuwa a barrantar da mai rantsuwa bila amma in barrantar da shi ba zai janyo wa mai barrantarwa cuta ba au zahiran ko a zahiri abrizan ka bayyana masa abinda yake so misali wanda yi rantsuwa don ka fansar da rantsuwarsa kar ka sa yayi kafara mana al'adar laraba sukan yi rantsuwa da cewa in yana so kai wani abu sai ya rantsuwa ya ce wallahi sai ka ci abincin nan subhanallah in ka ce a'a na koyi sai ce wallahi sai ka ci kaga hai rantsuwa to ka ci abincin in ba haka ba ya riga ya sai yayi kafara in ka ce a ba zan ci ba ba na bukata to ka bar rantsar da rantsuwarsa tunda ya riga ya rantsuwa ka ci tunda koya ka ci dai ai ya ce ka ci abincin na rantsuwarsa ka bar rantsar ba sai ya yi kafara ba kamar yadda al'ada suke idan mutum yana abin nan ya tadda kai za ka abin nan sai ya ce ah, bismillah zo in rage ma hanya a mota suka ci a'a ah, ya ce wallahi sai ka shiga na rage ma hanya subhanallah me na rantsuwa kaga ya riga ya kulla rantsuwa sai ka shiga ya rage hanya dan me saboda in baka shiga ba sai ya yi kafara ko kuma ya rantse akan misali ya saki matarsa kace ya ce maka zo kace ce wallahi in baka ci ba ta sako babar hindi kenan <laughs> subhanallah Allah kiyaye to ka ci da ka kubutar da shi daga eh, eh ce wallahi talik ma lam ta'kul in baka ci ba ta sako ya Allah ya kiyaye <laughs> lokaci maza dai a kiyaye a zilla kada saboda ai ya riga ya rantse ya ce ta saku wala in baka tabba ko ta saku in baka yi abin da kaga irin wannan ba a so ba shi yasa mai ahlari da ya cikin abin da ya hana ne wa iman as-salat wa iman as-salat da rantsuwar saki shine irin wannan dan laraba suna yawan yin wannan in ba a yi ba ta saku in an yi ta ce a me na abin nan wai dole sai kai abin kuma kaga saboda girmama sha'anin aure dole ka ai ba za ka yi wasa da ya ce ta tafi kuma ka yi dole ka yi sayar da za ka yi domin ta zauna lafiya <laughs> kuma haka ba ya ka zama sababi na cewa ta ban gida ka ga yi matsala ce to duk wayannan ba a so ka yi sa dan uwanka a cikin damuwa kuma dai wannan ma ba abu ne mai kyau rantsa rantsa da irin wannan kaga mai adali ma ya ce ba abu ne mai kyau ba a so a riga yi to amma da yake cewa wa nadbun wa qila awjib tabarrur muslimin wasu ka ce wajibi ne ma ba mustahabi bane saboda in ka bar dan uwanka ba zaka jefa shi a cikin damuwa kuma wajibi ne ka taimaki dan uwanka kar ka jefa shi a cikin abin da zai zama kunci gare shi wasu ka ce bila zarrin amma da sharadi ba za ka cutu ba da sharadi idan abin da ya rantsi akan in kai zai zama maka cuta ya zama maka illa to dan me za ka yi abin da sai je kare shi da kafararsa tunda ba za ka yi abin da zai cutar da kai ba ba za ka yi abin da zai cutar da kai ba saboda yin haka kuma kai kanka ka fada cikin matsala shi ya yi abin da yake zai janyo wa kanshi matsala kai kuma ka je masa kai ma ka fada matsala to don haka ne sai ka ce ya haƙuri ya je ka fara ba za ka iya yin abin da ya rantsi a kai ba yi eh mana saboda ai ba zai yiwu ba saboda in abin da ya rantsi sai ka yi din kuma ka ga cewa akwai cutarwa a ciki kuma sai ka yi ai ba zai yiwu ba yawai zai zai biki ne ya ce wallahi sai ka zo da babar hindu wajen bikin ta a'a walla ko ba zai yi ba babu yanzu ni in ni ka gayyata ai in na ga zaje ni sai ji ba dauko wasu babu yanzu sai na je da ita a wani dalili kuma wajen watakila bai gamsar da ni ba irin musamman yadda ake tare da kan nan na kaza ta to anan gaskiya kai hakuri sai dai kai kafara amma ba zan taho wajen bikin nan da babu yanzu ba ba zai yi ba saboda in na dauko ta ai akwai matsala ni kaina ina bin na saba wa shari'a kuma abu ne wanda ba daidai ba in na fahimci hakan ba daidai ba ne kuma ya rantse sai na taho da da babar yin da sha'a wannan ai bai kamata karanta ya gaskiya ba zan iya zuwa da ita kai ka fara ka kawai amma gaskiya ba zan iya zuwa da ita to kaga wannan shine da malamai suke faɗa a ka'ida ta fikihu suna cewa ad-dararu la yuzalu bi darar ka'ida ce ad-darar la yuzalu bi darar cuta ba a gusar da ita da me da cuta misali ga wani abin cuta a ce za a gusar da shi amma sai kuma an yi abin da yake na cuta a kyale cuta farko a hakura da ita kar a ninka a ce kuma sai da cuta za a kusa da ne da cuta wannan ba a yin haka kai da shari'a ad la yuzalu biz-darar ba a gusar da cuta da cuta ai an gane ko abin da yake na aibi ne a ce misali ana so a gusar da shi kuma sai da abin da yake na aibi a to ba a yin haka ba a yin haka shine kamar misali abin da makaranta a baya cewa wasu na yin magani da me da giya ko kayan maye misali giya to kaga giya darar ce a ce kuma cuta ma zarar ce to ba za a amfani da giya a ce zajen ita kanta kowane zarar ne wanda a gudar ta farkon a nema mata magani mai lafiya wanda yake ba cutarwa fiye da a yi amfani da abin da yake mai cutarwa don a gusar da abin da ake gani mai cutarwa ne a zarar lai zalu da zarar saboda haka in mutum ya rantse ana so bal wasu malam suka ce wajibi ne ka bar rantar da rantsuwarsa in ya rantse maka akan wani abu don karka jefa ɗan uwanka cikin kunci amma da sharadi idan kai ba za ka cutu ba wa man yatawakkal bil ilahi ajib tusib bila dararin ma sunnatu khairu murshidi bila dararin ma sunnatu khairu murshid yace wa man yatawakkal bil ilahi wanda ya tawassali da sunan Allah bil ilahi da sunan Allah ajib ka amsa masa abin da ya nema tusib in kai haka ka dace da daidai wanda ya nema da me yayi tawassali da sunan Allah mala yake cewa ajib ka amsa bukatarsa to sif in kai haka kai daidai amma shi ma bila zarare in ba za ka cutu ba bila zarare in ba za ka cutu ba bila zarare ma sai ce sunnatu khairu mushidi wannan ya zo a sunnar ma'aikin Allah mafificin ne shiryawa wani ya zo ya maka na hada ka da Allah ya ga 200 a hannunka 200 nan don Allah ka bani kai kuma iyakar ta za ka ta ba ka da kaga idda kada da wata to in ka bashi ka kyauta haka ake so wannan haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi domin ya ce man sa'alakum billahi fa aqu wanda yayi magiya da sunan Allah ya roke ka ka ba inji in Allah sallallahu alaihi wasallam ka bashi inda ya hada ka da Allah to amma bila zarari in ba za ka cutu ba idan yayi magiya hada ka da Allah kuma in kai abin da yake son zaka cutu kaga akwai matsala to magiya da sunan Allah mutum ya haɗa ka da Allah a kan wani abu sai ka duba ka gani idan za ka iya to ana so ka yi mata saboda manzan Allah salama ya faɗa shi ingantacce ya ce man sa'alakum billahi fa aqulu wanda ya roke ka da Allah ya maka magiya da sunan Allah ka ba shi abin da ya roke haka manzan Allah ya faɗa sallallahu amma ya zanto ba tare da ka cutu ba dan zai iya maka magiya abin da zaka iya cutuwa to anan ba za ka biya masa abin da yake so ba kai kuma ka fada cikin cuta a shari'a ba ta yadda da haka ba ya ce in kai haka ma'ana ya roƙe ka ya yi maka yayi ya yi magiya da sunan Allah sai ya yace ajib sib ka amsa masa abin da ya nema in kai haka tusib ka dace da daidai amma bila zararin kar ya zamo biradarin ma ba za ka cutu ba su kai wa mursidi in hakan sunna ce ta mafi fitin mai shirewa annabi sallallahu alaihi wasallam ala to yanzu ya gama magana akan rantsuwa zai shiga magana akan kazafi kazafi shine <clears throat> mutum ya yi ya jefi wani wanda yake ba mai laifi ba da aibin da yake zai bata shi musamman mata kazafi galibi ana jingina shi ne ga abin da za a jefi mutum akan aikin albasha shi ake cewa kazafi a ƙa'idar shari'a ba za a ce mun kazafi ana faɗa da hausa ya mun kazafi wai na ci kudinsa ana faɗa kowa faɗa amma shi wannan cin kudi misali kaga ya karbi kudin ya cinye wannan ba za a ce kazafi ba ne an gane ba za a faɗi wannan a shari'a kenan a shari'a ba ta yi mun kazafi ya ce na ci kudinsa ko na shi kudinsa yi mun kazafi ya ce gonan nan tasa da nake abin nan tashi ce gonan nan tawa yi mun kazafi na kwace ba a faɗan haka amma kazafi ana cewa wani yawa kazafi ne ya ce da shi ya aikata albaja ya ce da shi mazinaci ne ko mai aikata aikin mutanen annabilo to in yi haka shi ake cewa kazafi an gane ko shi ake cewa kazafi to duk wanda ya yi kazafi ga dan uwansa musulmi ko namiji ko mace to idan aka je gaban alkali Allah ya bada doka a cikin suratu an-nur me yace yace wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada wanda iwa wani kazafi shine ramyu yin kazafi ya jefi mutum da alfasha to in mutumin da aka jefa ya gaba zai iya hakuri ba ya je gaban alkali to Allah ta'ala yace ga yanda za a yi ya zo da shaidu hudu da tabbatar sun shaida wannan din ya aikata alfashar shikenan sai yi wanda aka yi wa kazafin haddi in bai aure ba mai bulala ya aure a jebe shi in ko babu shaidu ba, ya ce fajiri duhun samani da zalla sun malam ya tu bi arba in dai ba zo da shaida hudu ba to a yi musu bulala tamanin wanda ya yi wa ɗan wansa kazafi kaga a nan Allah ta'ala ta yi na yarmuna almuhsanat mata aka ambata amma ba a jifan maza to me yasa aka kebance mata da ambato saboda ya fi illa a hakkin mace a ce da ita mazanaciya fi mata tabo amma namijin an ce da shi mazanaci sai ne shi ba zai ba na ba zai ba ta yi ce wai wani abu ne a hakkinsa ba ba kasafai ake wani damuwa ba mutum ma mai wanda yake da abin nan ba ko don ya lajabtar da wani ba ba don mutum ya faɗa ma an wuce wajen amma mace ba in aka faɗa aibi ne babba a kan shi yasa Allah ta'ala ya kebance mace da ambato amma ko namiji aka yi wa kazafi aka ce ya aikata albasha zana kenan ko kuma aikin mutanen ba lokto mutum ya kai gama alkali za a bi masa hakki cewa wanda mai kazafi ya kawo shaidu guda hudu in bai kawo a yi masa bulala tamanin shine haddi to shine ma lai ce ala inna kasfal muhsanati kabiratun ku saurara ku ji ya ku musulmi yin kazafi ga mataye muhsanat katangagu gaba da laifi wanda ba sa laifi a jefe su kabiratun babban laifi ne cikin manya-manyan laifuka atan nassu fi ta'zimiha bit tawahudi nafsi yazo yana girmama laifin har ma yayi gargadi akan narko da kuma wato haddi ga wanda yayi kazafi. ga wanda yayi kazafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da aka yi hajjin ban kwana yayi ba. a cike yake cewa ala inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ya ku al'umman musulmi ku saurara ku ji inna jima'akum lalle jininku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku alaikum haram haramun ne tsakaninku bai halatta musulmi ya taba jinin dan uwansa musulmi ba ya zuba masa jini ba bai halatta musulmi ya taba dukiyar dan uwansa musulmi ya daukan masa dukiya ba bai halatta musulmi ya taba mutuncin dan uwansa musulmi in yayi haka to ya aikata babban laifi manzo Allah ya ce alaikum haram haramun ne kana so ka san girman irin laifin yace ka hurmati yaumikum hada kama alfarma girma na wannan rana da aka yi hudu ba ranar babbar sallah ke ranar babbar sallah ke yace fi baladikum hada fi shahrikum hada a wannan wata na zulhijja daga cikin watanni masu alfarma fi baladikum a wannan gari na makka gari mai alfarma in ka san waɗannan al'amura masu girma masu alfarma to haka jinin musulmi haka dukiyar musulmi haka mutuncin musulmi ke da alfarma ba a ketawa in kai kuwa to kai babban laifi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya haddi ma'ana ayi ladabtarwa na bulala tamanin. ga wanda ya jefi dan uwansa musulmi namiji ko mace da ya ce ya aikata alfasha Allah ta'ala yake cewa ya zo da shaida hudu amma idan wanda aka yi ya je ya nemi hakkin sa a gaban alƙali in ya kyale ya yace sada gaban Allah gobe ke shikenan sai a da gaban amma ya ce shi bai yadda ba ya bata masu suna to sai ga kai gaban alƙali alƙali sai ce kashe da hudu da za su shaida cewa ya ga cewa suna sun ga yana aikata albashi an bai kawo ba Allah ce fajriduhum 80 jalda ai masa bulala 80 mai wannan laifin abu ɗaya kenan na biyu yake cewa wala taqbalu lahum shahadatan abada wanda yi wannan laifin ya zama ba adali ba ba za a karbi shaidar sa ba a gaban alƙali cikin duk wani al'amari yace ulai kumul fasiqun kuma ya zanto cikin fasikai ma'ana wannan abuwa guda uku duk ya auka A ai masa bulala 80 sannan ya zama ba adali ba an je gaban alƙali ana neman ba da shaida shi ba za a karbi shaidar sa ba sannan abu na uku ya zama fasiki ya aikata babban laifi kabira haka Allah ta'ala ya faɗa gargadi game da wannan babban laifi na kazafi yace wallazina yarmuna almuhsanatil mu'minati alghafilat ko alghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim Allah yace wa innal innal ladina yarmuna almuhsanat lalle masu jifan mataye kaman katangagu alghafilat gabalallu gabarin laifi almu'minat mummune mutanen kirki ya jefe su lu'inu Allah an ci irin waɗannan Allah ya la'ance su ya tsine musu fi duniya wal lahira. a duniya da lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba da girma kaga laifin ƙazafi ba karamin laifi bane shi yasa malam yake cewa kabira ne min al-kaba'ir yayi gargadi mutum ya guji jifan dan uwansa da irin wannan laifin sannan sai kuma malam ya ci gaba da gargadi akan dukkan sabo yace aya ummatal hadi ama tantahuna an ya ku al'ummar alhadi annabi mai shiryawa sallallahu alaihi wa sallama ama tantahuna shin ba za ku kyale ku dena ba an dunubin biha haqqul haya al almutaawwadi ku dena aikata zanubai biha haqqul haya alhaya shine dai alhayatu alhayatu shine me rayuwa rayuwa sai ya shafe ta din saboda tsari na waƙe ce domin laifi biha hafsul haya yana tsare abin da rayuwa ke tabbata da shi Awwadi, wanda dan adam bal dukkan halittu ma ba sa rayuwa sai da shi shine ruwan sama shine alhaya ma'ana ruwan sama domin laifi daga cikin laifukan da suke hana akwai laifukan da suke hana saukar ruwan sama zunubai kaba'ira kaba kaba'irai suna hana Allah ta'ala ya yi ruwa ga bayi shi yasa wani hadisi ma yake sa san yake cewa ba dan dabbobi ba da ma ba yi ruwa ba inda dan halin mutane ne da laifin su to shine malai yake cewa aya ummat alhadi ama tantahuna an ya ku al'ummar annabi alhadi mai shiryawa ama tantahuna an shin ba za ku daina ba gabarin zunubin wana zunubai biha hafsul haya almutaawwadi zunuban da za su sanya a tsare ruwa da shi rayuwa ke tabbata akai waj'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy Allah ya sanya rayuwa ba ta gudana sai da ruwa to akwai laifuka ba'ira laifuka suna hana ruwan sama saboda ku daina sabo inji malam domin sabo yana haifar da masifu daga cikin masifar shine rike ruwan sama وذلك أقبى الجور من كل ظالم وأقبى الزنا ثم الربا والتزيد يتي abinda أبن ambata na, wato. abin nan hana samun ruwan sama wanda zunubi ke haifarwa zalika uqbal jawri ko shine sakamako na aikata jawr zalunci min kulli zalimin daga dukkan azzalimi wa uqbal zina kuma shine sakamakon da yake faruwa in ana aikata zina sun riba sannan ana aikata riba wata zayyudi sannan idan ana laifi na attakabbur girman kai shine at-tazayyud at-takabbur wannan hukubar da Allah yake wa bayi in suna yin kaba'ira daga cikin manya-manyan hukuma shine Allah ya rike ruwa ya hana mutane ruwa ko mutane ba za su rayu ba sai da me sai da ruwa domin shine asalin sinadarin da adam da dukkan rayuwa ma ke tabbata a saboda haka malai yake cewa waɗannan laifuka manya-manyan laifuka ne suna zamowa sababi na a hana ruwan sama kamar misali abin da ya ambata kazafi da kuma aikata zalunci zalunci kuma iri-iri ne zalunci iri-iri ne zalunci mafi girma shine ainihin yin shirka da Allah domin Allah ta'ala ce inna inna inna shirka la zulmun azim ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ah, shirka li abin nan zalunci ce mai girma kaga aikata shirka yana cikin abin da yake babban ne wanda yake sanyawa a saukar da hukuma ga mutane sannan aikata laifukan da malaya ambata kamar zina Allah ta'ala ya hana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya hana sannan da cin riba alladhina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min almazalika an hana cin riba kuma Allah yace ya lazamunu taqula wa daru ma baka min riba in kuntum mu'minin Allah ya hana mu'amala dukkan waɗannan laifuffuka suna haifar da ainihin saukar musiba ga mutane akan mutane shi yasa Allah ta'ala ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye musibar da ba iya masu laifi za ta shafa ba wannan kuma yana nuna wajibi ne a yi umarni da kyakkyawa a hana mummuna kai kada ka yi laifin in dan uwanka yana yi kokari ka hana shi in ba haka ba sai yau musifar da duk za ta shafi kowa da kowa maliki ta ta ummu bima tajnil uqubatu ghayrana kuna wa gadan yashka biha kullu mu'tadi ita shi zunubi yace ta ummu idan ukubarsa abinda ukuba eh, ma'ana abinda yake haifarwa na musiba ta ummu bima tajnil uqubatu ghayrana ma'ana abinda hukumar za ta shafi ma har waɗanda ba su yi laifi ba yanzu dabbobi mai laifinsu a misali a mutane su yi laifi sannan a riƙe ruwan sama kaga mutane sun cutar da halittun Allah shi yasa yake ta'ummu bima tajnil uqubatu ghayrana laifi yana haifar da musibar da za ta shafi wato watanmu su ne dabbobi da wasu halittu huna a nan duniya wa gadan a gobe kiyama kuma ya shika kullum mu'tadin din mai saban Allah zai auka cikin shakawa shine tsiyan lahira shine gidan wuta shine gidan wuta shine ashaka rashin rabo a lahira yace mai aikata laifi banda musibar da zai janyo a duniya ta same shi ko kuma ta samu ainihin ah, dukkan halittun Allah kuma dai zai gamu da azabar Allah a gobe kiyama a gobe kiyama to sai ya kawo a wato daga cikin abubuwan da in mutum ya aikata wato laifi ne wanda ya cancanci a yi masa haddi yake wa kazifa ummul mustafa tulhu bannat battatan walau kana da islamin aw ta tahawudi daga cikin abinda wato ake wa mutum haddi a kashe shi shine aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jingina wa manzan Allah aibi jingina manzan Allah aibi to wani lokaci akwai waɗanda suke munafukai zindiƙai ba za su kalli manzan Allah kai tsaye ba sai su kewaya ko misali a ce su taɓa mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wa kazifa ummul mustafa uktulhu battatan wanda ya taba mutunci manzon Allah a cikin mahaifiyarsa za a kashe shi ne ma'ana shine hukunci saboda me duk wanda yana so ya taba annabin ne sallallahu alaihi wasallam walau kana za islamin ko da yana da aure musulmi ne au za ta hawude ko kuma yana ta shi bai hude ne ba musulmi bane ko musulmi ko wanda yake kafiri in ya taba mutuncin manzo Allah a cikin mahaifansa to za a yi masa haji za a yi masa haji na kisa za a kashe shi wa kazifuhu kaga wancan muka ce bai kalli manzo Allah ta san kai ce ba sai ya ya taba domin ya ɓata maki Allah ta ɓangaren iyayensa to in kuma mutum ya kalli manzan Allah salama sai ya aibanta shi ya faɗi kalma ta aibi game da manzan Allah wa kazihu aidan shi ma dai a sare wuyansa wa zalika riddatun kuma taba mutuncin manzan Allah ridda ne ko mutum yana da awon musulmi ne in ya faɗin wannan magana akan manzan Allah salama to ya zama ba musulmi ba ya yi ridda wala yusqitul islamu qatlan bi awkali ko da musulmi ne za a kashe shi kuma ko da ya tuba ba za a karbi tubarsa ba kawai za a kashe shi saboda ya zamo gargaji ga wasu kada ya yi misali ya taba mutuncin musulunci mutuncin manzo Allah a sanar ya ce ya tuba a kyale shi wani ma sai ya ce zai yi. amma ko da ya ce ya tuba za a tare wuyar in gaske ne ya tuba to in yaje game da Allah sai shi kenan in gaske ne Allah ta'ala ya karbi tubansa kenan amma a duniya ne ba za a kyale shi ba sai ne ce wa kazifu wanda yayi taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aidan kuma dai za a tare wuyarsa wa zalika riddatun kuma taba mutuncin manzon Allah ridda ne wala yasqatu al-islam qatlan bi awqadi kuma koda shi musulmi ne wannan musuluncin ba zai sarayar da wannan haddin akan sa ba wa in kana da kufrin fa aslama abkihi amma idan kafiri ne ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kamo shi sai ya ce ya tuba ya musulunta sai ce fa abkihi anan dai a kyale shi ba za a tare wuyarsa ba saboda mai al-islam ya jubbu masu in ya musulunta da yana kafirci to musuluncin da ya furta kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ta shafe wancan laifin fa abkihi sai a kyale shi amma fil ula a mataki na farko inda zai kuma dawowa ya aikata to za a sare wuya wa inda Allah yuflihu man hudi kuma duk wanda ya samu shari'a to zai rabota a wajen Allah zai rabota a wajen Allah wa man taba min qasmi imri'in qabla ilmihi wanda ya tuba bayan yayi wani kazafi qabla ilmihi kafin wancan ya san kazafin wa ta'lilihi lam yabra fil mu'akkad in dai bai je wancan ya yabe masa ba to lam yabra bai barranta ba wa man taba min qasmi imri'in wani ne yayi wani kazafi yace wane ya aikata albasha amma wancan bai ji ba wanda aka yi kazabin bai ji ba to me hukuncinsa sai kuma daga baya yana nadama ya ce Allah na tuba sai ya tuba shin yanzu kazabin da ya wancan shi kenan da ya ce Allah na tuba an yafe masa kenan a'a ya ce wa man taba min katsin ri'in wanda ya tuba bayan ya yi wa wani kazafi kabla ilmihi amma wancan bai sani ba wa talilihi kuma bai yafe masa ba lam yabar fil mu'akkadi bai barranta daga laifin ba sai wancan ya yafe masa tunda ai zai masa kazafi ne a wajen wani ko ba haka ba tunda da ya gaya wani cewa wane ya aikata alfasha to dole ya je ya nemi yafiyar wancan in yace ya yafe masa shikenan in yayi nadama ce amma in bai yafe masa ba daga baya yayi nadama yace Allah ya tuba to yanzu hakki bi ne dama akwai hakkin Allah akwai kuma hakkin bawa yanzu hakkin Allah shi kenan inda gaskiya tuba Allah sai ya yafe mata amma Allah ba zai yafa hakkin wani bawa dangane da hakkinsa ba sai in bawan ya yafe sai in bawan ya yafe saboda haka duk mutum da ya wani kazafi ko da wancan bai kai gare shi ba ko bai sani ba ya san yadda zai je nemi yafiyarsa in ba haka ba kuma to yana nan hakkin sai an je lahira za a kwatan mata hakkinsa a duniya bulala tamanin haka ce a lahira kuma dai ka san dai an je lahira bula da lahira ba irin ta duniya ba in dubu za a yi a duniya bunda ya da dubu arba a nan lafiya to dan an je can kaga a gaban Allah subhanahu ta'ala za a nemi hakki ne kuma yana da hakkin da zai nema a wajen wanda ya masa kazafi sau da aka yi nemi har yafe wanda shine tahlil din ya nemi ya yafe masa in ba haka ba ya ce lam ya bar fil akadi lalle a magana mai karfi wannan tuban da ya yi bai barranta daga laifin ba khafillaha fi zulmil wara nahu. ya kai bawan Allah khafillaha ka ji tsoron Allah fi zulmil wara ka daina zaluntar bayan Allah sune alwara nahu ka kiyaye zalunci wa kaf yau adh zalimina ala al-yadi ka kiyaye wannan rana ka ji tsoronta wadda za a zo a azzalimi ya rika cizon yatsarsa wa yau yawma ya'adhu zalimu ala yadayhi mu da Hausa sai a ce yana cizon me yatsa amma Allah a lahira cewa ya azu zalimu ala hannu biyu zai rika gatsawa hannu Allah yake ba yatsa ba a lahira saboda ya fi karfin a ce a gatsa abin nan abin nan yatsa a lahira Allah cewa yayi a ranar alkiyama ya azu zalimu ala a zalimi zai rika gatsa hannayensa guda biyu yana nadama ya laita ni takhastu ma'ar rasuli ya waina ta laita ni haka zai ta kaito kaito wanda ba za ta yi wata amfani ba malai yace ka ji tsoron wannan rana ranar da azzalimi zai riga cizon hannayensa wala ta tahsabanna Allah an zaka ghafilan ba dai kai zalunci ba kar ka dauka Allah ta'ala ya ainihin rafkana ga sanin abin da ake aikatawa na zalunci Walakin walakinahu yumli sai dai Allah yana jinkiri ga azzalimi liman sha'ilal gadi shi ma jinkirin ga wanda Allah ya so zuwa algadi gobe kiyama Allah yana jinkiri ne haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu amma innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ana jinkiri ne a jinkirta musu zuwa wannan ranar da idan dana za ta kafe a ranar da ko kiftawa ba za ka iya ba saboda musiba ka san kiftawa ma zaman lafiya ce idan musiba ta yi musiba ma ba iya kifta ido to shine yawmun tashkhasu fihi al-absar saboda haka ka ji tsoron Allah ka nemi kubuta daga haccin da kai na zalunci kafin wannan ranar da ainihin Allah ta'ala zai tsaye da bawa kuma ya yi masa hukunci akan abin da aikata na zalunci saura yan baiti kadan a wannan fasali za mu dakata shi Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu kammala kuma a shiga fasali na gaba abin da makaranta Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi ya ba mu lada Allah ya mana afuwa akan tsaba harshe Allah ta'ala ya ainihin fahimtar da mu addini ba mu ikon aiki da shi da yafe mana kurakuran mu Allah ya zauna da mu lafiya dukan wasu musibu Allah ya yi mana ka sanna yan uwan mu da suke cikin musiba a Gaza ya Allah ka sauko musu da aminci Allah ka tsare jinin su Allah ta'ala ka tsare jinin musulmi a ko ina Allah ka ba mu damuna mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin